muku barka da shigowa zauren VOA. A yau za mu tashi ne a inda Maimunatu Sado za ta yi wa babban jami'in shari'a Hamza Muhammad tambaya kan yadda raba gado zai shafi 'ya'yan waɗanda ke da takardar aure na gwamnatin ƙasar Kamaru. Ku biyo mu. To a gaskiya akwai wata tambaya wanda yake cin tuwo a ƙwarya mm. saboda game da kamar rabuwar aure ko kuma yau an mutu mutum ne mm-hmm. wanda yake da mata biyu mm-hmm. mun san cewa dai a kasar kamaro, mm-hmm. ana amsa wato ana yarda da mutum ya yi takardar aure ko da na mata hudu ne an ba wa 'yan kasar kamaru damar yin wannan eh. to yanzu a cikin mata akwai waɗanda suke da takardar aure akwai eh. kuma wacce ita ba ta da takardar aure sannan kuma sun hayayyafa Mm. wa'annan ma sun hayayyafa mm. to amma yanzu yaya za a yi a tantance wannan lamarin kasancewa ita wannan gashi an san mm, cewa cikin aure na amma ba ta takardar aure amma wa'ancan su suna da takardar aure na gane wato wannan magana din a wajen gado ake kawo bambanci wato na farko abin da za mu gane mata ko kuma jilon ko shi namijin ko mace wato ɗaya bai gadan ɗaya mm. an gane ba wato na mace ba za ce ta gaji mijinta ba namiji ma ba za ce ya gaji matansa ba mm. da yake ta rasu to shi zamana ya'ya su ne masu yin gado to amma akwai hakkin mace da ake fitarwa domin yawancin auren da muke yi muna kiran shi community da biyan wato mun tazo ne mun haɗu tare mun sa mu tare to saboda haka idan ɗaya ya rasu a wajen a cikinmu mm. za a raba a cire na wadar hakin da na samu da shi ko kuma hakin da shi ya samu da ni to yanzu sauran ne yake zama na gado wato nashi shine ya zama na gado gado ko mun faɗi ‘ya'yan shi ne masu samun wani. To yaya ake wannan rabon ɗin? Yanzu rabon ɗin a nan yadda zai fito bambanci. Mm. Ita wancan wanda ba ta da aure ‘ya'yanta sun zama kamar ‘ya'yan shegu kenan. In shi na ko an gane domin ba su da aure mm. shi za su gina kamar ‘ya'yan shegu. muna kiransu da zamfan natural mm. wa'annan su kuma su ne 'ya'yan halak mm. saboda su suna takardar aure mm. an gani ba to bambancin din menene wa'annan dan sun samu guda wancan su kuma su samu rabi eh, ba bambanci namiji da mace ba eh, gudan da za ba wa namiji idan da mata ma a cikin 'ya'yan halak din duk ita ma gudan za ta samu rabin da za ba wa namiji ta can da 'ya'yan shegu ne haka ma matan su ma haka za su samu eh duk haka rabi za su samu madalla madalla lauyan da ka waye mana da kai game da wannan shiri saboda wato ai kokari a wayarwa al'ummar hausa fulani da ma duniya baki daya eh, muhimmancin wato yin takardar aure eh wanda mu muna jin daɗi saboda wato kuna faɗakar wanda kuke yi yana sa mutane su gane me ake ciki domin yau muna da baya da gaske wato hausa fulani ana baya da gaske a maganan din eh, shungulloli da gwamnati mu dinka shiga a rinka sanin muna nan eh, mu a ne za mu san yadda za mu tsarar da rayuwar mu noma ta mun gode godiya muke yi maitre Allah ya saka da alkhairi da fatan kuma idan muka buƙaci sake dawa wannan ofishin naka ko ka amince mana a kowane lokaci kan kofara na bude insha Allah mun san cewa a nan ƙasar kamaru an ba da damar mutum ya yi wato takardar aure a hukumance na mata hudu ko ba haka ba to idan dukkanin matan ba su da wannan takardan shin yana iya ya zo da matansa hudu baki daya a lokaci guda a yi wannan auren kuma a ba kowa takardanta a wannan abin da na yi kwanakin baya na yi eh, mutum ya zo da matansa uku na mm. hada aka musu ai ina yiwuwa domin kana da mata hudu mm. ba za ka yi kayan mace daya takardar aure ba mai mm. yasa mai yasa ba za ka iya ba saboda ukunan nan ba su da shi to kun san cewa a halin yanzu ana yi cewa mutum na ne yana da mata hudu ko kuma mata biyu ko mata uku amma da guda ɗaya kacal yake da takardar aure? To idan mutum ya kasance hakan nan, hmm. mata mai takardar auren eh. ita ce take da komai, shi sa ba a wato administration aka fi so a yi eh, takardar aure. idan aka yi takardar aure ma hudun gaba da suna nan a matsayi daya mm. idan ɗaya tana da shi uku ba su da shi ita ne a gaba ko ƙarshe ce ta gaba saboda haka ne idan ka zo wannan doka ce ta ƙasar kano. doka ce to shi sai ake takardar certificate da siliba mm. kin san idan aka zo seliba da siliba je ɗago cewa yana da aure da takarda da mm. mata daya to misali kamar wanda shi ya riga ya yi aure kamar da muke gani a nan wato mu ce a community mu mm. al'ummar mu na musulmai zaka ga mutum ne ya yi auren kuma yana da takardan aure ya saki mata ita mata ta je ta aure shi ma ya ƙara aure a da wannan takardan ko kuma yanzu yana buƙatar ya zo ya aure kuma ya sake yin wannan takardan auren shin za a yi masa wannan takardan auren wannan duhun kai idan wannan ya kasance bai yi wa duhun kai ne hmm. idan mutum na da takardar aure sel hmm. eh, eh, mutum ya eh, ake ba shishon da ta yi karya dokan din hmm. shek tribunal sai an yi divorce sai za ka yaka wani aure civil to idan kai aure abin na ita da mata kuka zo ka yi kamar su mai a yi shi ka yi mai ba rabu eh, kowa ya hanyarsa mm. kai ka zo ka yi wani aure ka yi ai tasirin mm. ai sinifa noma gwamnati ba ta ba da ake yin nan gwamnati ba ta nan ukuran da wani to amma ana yi ana yi ya ake mesa ake saboda jituwa tsakanin mace da namiji cewa ba za su yi ma juna masifa ba mm. sai su yi sha nufi to a wannan lokacin ɗin waɗanda suke ɗaurin wannan auren suna da laifi ko dai ba laifinsu ba ne laifin ma'auratan ne a idan ka zo inda na ɗora muka wuri kamar nan misali eh. ko ka zo ka ɓata da matar ku ka kawo wata mata daban hmm. ba zai yiwu sai kira sai a kira wani ita wancan matan don a yi abu abu kitab hmm. kira wancan matan kina nan ukuran hmm. na taɓa ka amma na kirawo ta wannan matar ɗin sai tabbata cewa ba daidai su sai ba za a yi wannan aure sai tribunal to misali yanzu ita ita wannan matar ne don mafi akasari an fi ga mata ita kuma ta je amma kuma ta ɗaura auren shi wannan mijin yanzu idan ya ji labarin cewa ta ɗaura auren yana iya ya kai ga a kashe wannan auren ɗin kamar auren da muke yi na addinin musulunci eh, eh. shi kuma yana da dai takardar aure kuma amma kuma ainihin su sun rabu ta hanyar addinin musulunci ya yi mata shika eh a gaskiya kam idan namiji na takardar aure da mata hmm. ko ya mata shika yana tabbata ina nan mijinta kuma a hukumance hmm. idan wani matsala ya fito ni dan dan damu dan fitina ne hmm. ta auren da shi ta fitinan ta shi ne ta aure ba ta yi tasi ba amma ta yi tasi sai dame ta idan ba ta yi tasi ba ba da dame ta saboda abu biyu ne ta yi sun yi islama da ya tasi bil hmm. yanzu ta sun bata da islama amma ba su bata hmm. da tasi ba to ina ga kowane suke tashi su je wani gari daban su eh? kuma ana gani kamar bai dace ba a idon wato gwamnati a gwamnati shi ne masu sauraro kun ji dai yadda tattaunawar ya kasance da fatan dai kun ji daɗin wannan tattaunawar maimuna sadu sashen hausa na muryar amurka daga duwala a ƙasar kamaru da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda Maimunatu Sado ta haɗa mana daga Duwala na ƙasar Kamaru kan muhimmancin yin takardar aure na gwamnati ko da an yi aure irin na addini. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da sabon shiri wanda zai kawo muku bayanan gwamnonin jihohin Arewa ta Yamma su goma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta haɗa shirin daga ƙasar kasar Kamaru sai Fiona nan dulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.